أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan marice na laraba goma ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ya ce malam Allah ya kara maka daraja Allah ya kare mu baki ɗaya da dukkanin to ya ce kai da alaramma ya ce malan tafiya ta same ni daga taraba state zuwa nan mina kuma ga azumi malan shin zan aje azumin ne ko kuwa e za ka aje azuminka in ka ga dama kuma ajewar shi ya fi lada domin allah maɗaukakin sarki ya ce faman kana minkum mariban aw ala safarin فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر wanda daga cikin ku ya kasance mara lafiya ko yake halin tafiya zai sha azumi sai ya rama a wasu kwanakin na daban bayan azumin ya wuce wannan kuma manufarsa shine sauƙaƙawa gare ku Allah yana nufin ku da sauƙi baya nufin ya tsananta muku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da zai yi tafiya yana sauke azumi to amma akan samu cikin sahabbai waɗanda su ba sa saukewa kuma baya ce musu dan me da aka saukewar ba wai wajibi ba ne amma kuma saukewar ya fi falalatin da shine abin da annabi ya yi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu Allah yana son in yayi sauki abu saukin kamar yadda kuma baya son a saba masa subhanahu wata'ala da ka wanda ya ajiye. azumi a halin tafiya ya fi wanda bai aje ba tare da cewa rashin ajewar kuma ba laifi ba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Abu Huraira hadisin da Imam bukhari ya fitar yace laisa min albirri birri siyamun fi safari ba kuma gwaninta ba ce kana tafiya kuma ka ce za ka yi azumi ma'ana ba nagarta ba ce, ba wani burgewa matafi ya ce kuma ba zai sha azumi ba da haka dai ina baka shawarar ka sha azumi dan ka dace da sunna Allah madaukakin sarki ya kai ka lafiya ya dawo da kai lafiya takarda ta gaba mai takaddar yace assalamu alaikum wa alaikum assalam yace malam dan Allah menene dalilin cewa sunan annabi nuhu abdul gaffar a sunna kuma menene dalilin cewa an sa mishi sunan ne saboda yana yawan kuka to wannan tambayar tambaya ce ta karatun dare domin a wajen karatun dare ne wannan jawabin da farko dalilin da ya nuna cewa sunansa Abdul Gaffar dalili ne na tarihi kamar yadda a lokacin ba da ka na faɗa ba Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da rama ya ambaci ka a cikin littafin Raddul Azhan ila ma'anil Qur'an wanda muke bibiya da haka na karanto ne kai tsaye daga cikin littafin Raddul Azhan wanda idan ka koma cikin littattafan tafsiri zaka tarar da inda shi ma malam ɗin ya cicciro haka wannan shine ta fuskar dalili kila shi dan uwan tunda ya ce a sunna so yake mu karanto hadisin da annabi ya faɗi haka to wannan matsala ce ta tarihi kuma mahimmancin ta bai kai sai an kawo mata hadisi ba yanzu ko ka yadda annabi nuhu sunansa Abdulgafar gafar ko baka yadda ba me zai cutar da kai ba abin da zai cutar da kai kuma cewa dole kai ba za ka yadda ba sai an kawo ma hadisi ingantacce wannan bai kai matsayin haka ba a ɓangare na ilimi da bincike akwai matsalolin da suke bukatar tabbatarwa akwai matsaloli na sira da tarihi malamai ba sa matsawa a wannan babin ka ce duk abin da tarihi ya zo da shi sai ka bi sanadi ka ce kaza ne duk abin da tarihi ya ce sai ka ce sai sanadi ya inganta wannan ba haka bane ba inda a ce wata ibada ce na ayi ko a bari to wannan ce dole sai da nassi qati'i kuma sai da ingantaccen sanadi da aka hatta malaman hadisi suna cewa matsaloli na tarihi da matsaloli na sira ba a ɗabbaka musu manhajin malaman hadisi ɗari bisa ɗari irin yadda ake ɗabbakawa a babun fiƙihu ko babun aƙida ko babun wani falala ba haka bane ba domin wannan matsala ce kawai ta ko a sani ko ka a sani ba zai cutar ba an gane ko to sannan da kace kuma menene dalilin da yake nuna cewa kalmar nuhu an sa masa ne saboda yawan kuka ga wannan ka'ida ce ta luga sananniya yanzu kai ma da za ka gaya min sunanka sai in faɗi dalilin da yasa aka sama yanzu a hausa idan aka ce mutum ɗan liti sai ka ce me yasa aka ce ma ɗan liti ai duk ɗan liti wanda aka haife shi litinin to ka'ida ce ta larabci kalmar nuhu har lokacin da na faɗa sai da na ce an ciro ta ne daga anniyaha niyaha shine kuka kukan kere kuma mun karanto ayar da ta nuna ba annabi nuhu kaɗai, ba annabawa da yawa ma duk in an karanta musu ayan Allah suna kuka idza tutla alaihim ayatul rahmani karru sujadan wa bukiya ana duk bai ishe ka dalili ba Allah ya sa mu gani na yi ta kokarin in samu wani abin da zan kare ka da shi sama da haka to amma da yake a halin tafiya nake a halin bakunta wannan yasa ban samu damar in kawo maka wasu dalilai sama da waɗanda na baka ba yanzu amma in ɗalibin ilimi ne in ne maka wasiya da ka koma littafin Sheikh Muhammad Ali Sabuni mai sunan annubuwatu wal Anbiya sunan littafin kenan annubuwatu wal Anbiya kowane annabi yadda tarihinsa yake da yadda annabtarsa ta kasance da duk abin da ake da bukatar a sani game da shi a wannan littafi Sheikh Muhammad Ali sabuni ya kawo daidai gwargwado da haka ne maka wasici da ka koma zuwa ga wannan littafi insha Allah za ka samu karin bayani dangane da waɗannan abubuwa mai takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu ya ce da fatan malam na nan lafiya alhamdulillah da kuma fatan iyalansa su ma suna lafiya alhamdulillah sai ce tambaya na shine macen da mijinta ya rasu in ta zo ta kaba wanne ne ya fi inganci sai an bato abubuwa kamar haka ya ce na farko wasu sun ce tana iya fita zuwa aiki ko kasuwa bayan kwana arba'in ba tare da ta sanya kwalliya ba na biyu wasu kuma sun ce sai ta cika wata hudu da kwana goma kafin ta so mu fita da jazakallahu khairan babu wani nassi da ya hana mace mai saka ba fita sai dai ba a so kuma ta fitar in ba da larura ba shi yasa malamai suka ce asali shine in babu wata larura mace mai ta kaba ta yi zamanta a gidanta kamar yadda kowace mace ma haka ya kamata ta kasance ko tana ta kaba ko ba ta ta kaba tunda faɗin Allah wa qarna fi kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati ula ya shafi kowace iriyar mace mai ta kaba da wacce ba ta ta kaba ita mace zamanta a gida ya fi alkhairi ya fi albarka a gare ta sama da me fitar ta waje to amma larura ke sa mace ta fita in wannan larurar ta faru ko tana ta kaba ko ba ta kaba ta iya fita me larurar idan ma'aikaciya ce kuma ya zama a wajen aiki ba za a bata hutu ba na lokutan ta kaba kaga dole ta fita ta je ta bada haƙƙi na wannan aiki da ya rataya a wuyanta domin albashi za ta ce in tana cin albashi kuma ba ta aikin ya zama tana cin me haram idan ya zama cewa ba wanda zai kawo mata abinci sai ta fita ta nema mijin da zai kawo abincin ya mutu to yanzu ba dole ta fita ta nema ba in ya zama ba ta da lafiya za ta je ganin asibiti wannan ba dole sai ta fita ba to in fita ta zama ta larura babu wani dalili da yake hana mace ta fita kuma sa kwalli ko za ta fita ko kwalliya ko za ta fita ko ba za ta fita ba ba za ta yi ba har sai ta cika iddata wata hudu da kwana goma hana mai kaba yin kwalliya ba wai dan ba za ta fita bane domin ko a gida za ta zauna ba za ta yi kwalliya ba dole sai ta cika wata hudu da kwana goma sannan ya halatta ta yi kwalliya in dai ta kaba ta ta mai wata hudu da kwana goma ce ba wai matar da aka mutu aka barta da ciki ba in macen da aka aka mutu aka bata da ciki ce to wannan kaga hatta hatta ya ba'ana hamlahunna har sai ta haife cikinta sannan ne ta gama ta kaba da haka za ta zauna ba ta kwalliya har sai ta gama har sai ta haihu to daga lokacin da ta haihu shine ta gama ta kaba kuma sai ta ci gaba da kwalliyarta da haka ya danganta da dalilin da zai sa a fitan in dalili ne na larura to abdarura tubihu almahdura wad daruratu tuqaddaru bi qadariha in ko babu wata larura to ta zamanta a gidanta wannan shine abin da yafi Allah ya samu dace mai takarda ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah yace malam da fatan Allah ya saka da alkhairi tambaya ta ita ce amin malam yaya za a yi liƙirabin faɗin Allah maɗaukakin sarki min ba'adu da kuma ila maganima amma abin tambayar anan min da ila suna daga cikin huruful jarri amma anan sunan da ya zo bayan huruful jarri bai ɗauki kasra ba to me yasa Allah ya taimaka wannan kila ɗalibi ne akan abin da ya shafi yaren larabci ko yana da ido daidai gwargwado a wannan bangaren? ya san wata ƙa'ida ta asali wacce idan huruful jarri ɗaya daga cikinsu ya zo to sunan da ke biyo bayansa yana zamowa majrur to kuma sai ga hakan bata faru ba me dalili to dalili anan guda biyu ne mun yadda da kai min da ila suna daga cin huruful jarri me yasa min ba ta wa ba'adu jarra ba ta yi sai dai jarra ce ba zahira ba domin asalin zancen min ba'adihi ne wa min qablihi in cikin suratun rum kake nufi lillahi al'amru min qablu wa min ba'adu min ba ta yi wa qablu jarra ba ta zahiri ba ta yi wa ba'adu jarra ba ta zahiri amma sun yi sai dai bin niyaba nan damma ita ce ta wakilci jarrar to amma me ya kawo dammar saboda asali ba'du din da qablu din dukkanin su mudafun ilaihi ne a mudafun ne mudafun ilaihi nasu an shashafe shi shine damir asalin yadda zancen yake lillahi al'amru min qablihi wa min ba'dihi to wannan hihi din da aka cire shine sai aka sa maka bamma saboda an san kai ɗalibin da ka san ka'idar min za ta yi jarra in ka zo dole ka tsaya a wajen to me yasa ba ta yi ba to wannan tambayar da za ka yi sai a ce maka ai wani abu aka shafe wannan shafewar shi yasa aka bar maka wannan dan kai tambaya sai a gaya maka to haka nan kalmar ila maganima maganima ismun ne majrur sai dai bil fataha niyabatan anil kasra saboda maganima ala wazani mafa'ila sigatu muntahal jumu'i ce shigatu tumunta jumu'i ba a yi mata fataha a jarra bil fataha bil kasra wa inna ma Jarru bil fataha niyabatan anil kasra domin suna daga cikin mamnu'un min as-sarf ibn malik a cikin alfiya yace wa jurra bil fatahati ma la yansarib ma lam yudaf aw yaku ba'da al radif duk abin da baya karɓar sarfu me sarf at tanwin an gane ko to jurra bil fatahati ane masa jarra da fataha niyabatan anil kasra to cikin waɗanda ba sa karɓar sarfu tanwini akwai duk sunan da yazo ala wazani mafa'ila shine malaman nawa suke kira sigatu muntahal jumu'i kamar masajida maganima mawadi'a ba ka cewa zahabtu ila masajidi sai dai ila masajida in ka zo li irabi sai ka ce ila harfu jarrin masajida ismun majrurun bil fataha niyabatan anil kasra li annahu mamnu'un min as-sarf ko li annahu sigatu muntaha al a waje ɗaya kaɗai ake karya irin wannan ka'ida ko waje biyu shine idan kalmar mafa'ila ɗin ta zo da alif da lam yanzu da maganima an sa mata alif da lam to shine sai a ce ilal maganimi saboda shigar alif da lam fa yujarru bil kasra la bil fatha an gane ko da haka wannan ka'ida ce sananniya a babun nahu ma'ana a arabic grammar ga wanda ya sani Allah ya samu dace da haka baka cewa ila da min ba su yi aiki ba sun yi aiki sai dai kila kai ajin da kake kila aji na biyu ne shi kuma wannan topic ne na yan aji uku to in kai hakuri in ka zo aji uku zaka gano wannan Allah ya samu dace amin takarda ta gaba yake assalamu alaikum warahmatullahi mutum ne bai da lafiya sai likita ya ce masa kar ya yi azumi sai matan shi ta samu tsarkin jinin haila da rana zai iya saduwa da ita eh zai iya menene hana su saduwar dama ba azumi ba to shi baya yi ita ba ta yi kuma kowa da uzuri karɓaɓɓe ita jinin haila shi rashin lafiya duk waɗannan uzururka ne da za su hana azumi to shi kenan. duk abin da bai rataya akan mai azumi ba su ma ya rataya akan mai azumi su bai rataya akan su ba saboda su ba masu azumi bane ba sai dai tare da haka za su kiyaye alfarmar watan bai kamata su rinka fitowa gaban mutane suna cin abinci ba in za su ci abincin su su ci a daki. domin wani saboda takama da isa sai ya fito cikin masu azumi yana karyar rake char wai shi ya nuna dole baya azumi to kuma sai me sai me yasa in akwai gwamnatin musulunci irin waɗannan duk da an yadda ba za su yi azumin ba amma in suka fito suna cin abinci a gaban mutane ana dan tsutsula musu bulala da haka dai babu laifi dan mutum ya sadu da matarsa da rana a cikin watan ramadana alhalin shi baya azumi ita ba ta azumi da uzuri karɓaɓɓe na shari'a in ka ce ba zai sadu da matarsa ba to sai ka ce ba zai ci abinci ba ma to in kuma baya cin abinci ya zama meme ya zama mai azumi takarda ta ƙarshe me ita yace assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya kara wa malam ilimi da fahimta Allah ya kare mu baki da yace malam tambaya na shine akan aske gemu ni dan makaranta ne Allah kuma ya bani gemu suka ce min in aske shi saura shekara ɗaya na kammala makaranta malam shin zan aske shi ne ko a'a hukuncin ma yayi daidai da cin hukuncin ma yayi daidai da cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah tajawaza an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi mana manzo Allah yake Allah ya dauke wa al'umma ta alhakin kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta musu su yi suka yi ba dan san ransu ba to wannan yayi kama da haka yace saboda na lura da su fada suke yi da sunna annabi yanzu haka sun bani nan da sati ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya shirye su ya kuma sa su gane gaskiya da kuma son annabi wassalam ɗalibin ya burge ni kwarai da gaske ya yi kiɗansa ya yi rawarsa ya fahimci matsalar kuma ya ɗora ta akan ma'aunin da ta dace da shi kullum abin da muke faɗa ƙalubale shine a irin ƙasa ta mu Najeriya ƙasa ta haɗaka ƙasar da muke zaune da musulmai da wanda ba musulmai ba ya kamata musulman mu ma'aikatan gwamnati su rinka wakiltar addinin mu wajen kare manufofin mu. da damar lokaci ɗalibai sukan yi kuka musulmai sai a sa musu jarabawa lokacin sallah ka zo ka samu a jihar da ta musulmai sun fi yawa kila ma ɗari bisa ɗari musulmai ne ko casa'in da tara cikin ɗari musulmai ne irin jihar Kano amma sai ka samu wai ɗalibai suna cewa wai sai lokacin sallah ake sa musu jarabawa kuma waɗanda suka yi setin wannan jarabawa da timetable ɗin tafa musulmai ne to abin tambaya su ba sa sallah ko ku addinin ne bai dame su ba su kawai su karɓi kuɗin albashi shi ya dame su kaga wannan abin takaici ne ko ka ji ɗalibai suna cewa an sa lokacin tirenin ɗin sojoji sababbin shiga cikin watan ramadana inda wannan yana faruwa to abin tambaya ina wakilan mu sojoji abin da zai baka takaici a irin waɗannan lokutan sai ka samu kila hafsan hafsoshi na sojoji na ƙasa musulmi ne shi kaɗai ya isa maganin wannan matsala shi kaɗai in ya je wa shugaban ƙasa a matsayin mu na musulmai wannan muna ga ko bai faɗi sunan addini ba yayi wata dabara kawai muna da matsala don haka mun yi shiftin wannan training ɗin sai bayan sallah shikenan sakula za ta fito da haka amma kullum sai dai yara musulmai su ta tambaya munan a masallacin kwan gida mu gaya musu maganar ko kofar welcome to mina ba za ta kai ba ga waɗanda su ya kamata su isar da maganar su warware mana matsalar cikin kiftawar ido magana ta ƙare da haka muna tunatar da waɗannan shugabanni namu da su ji tsoron Allah kuma su yi amfani da damar da Allah ya ba su wajen hidimtawa addinin su duk waɗannan abubuwan da suke zamewa musulmi alaƙaƙai a rinka su Za ka ji da yawa daga cikin musulmi suna complain cewa in ka shiga aikin post sai an ce ka cire gemu duka na taɓa yin irin wannan magana wani jami'in tsaro ya turo min ina jin ko ta whatsapp ko kuma ta text yake cewa ba wata doka da ta hana jami'in tsaro ya tsayar da gemu a Najeriya don haka da yawa daga cikin jami'an tsaronmu da suke kankare haɓarsu su cire gemu ganin damar su ne ba wata doka da ta hana su da yawa daga cikin sojoji na ƙasashe wani lokaci har kasashen turawa sai ka ga soja ya sha damara da gemunsa to me ya samu namu anan kaga wani abun ba ma doka bace kawai gayu ne saboda yanzu har sun ɗauki abin fashon da gayu da ka ga mutum haɓarsa ta ɗai ta ɗai to sai ka shiga tsoro anya ba mutumin bane ma'ana anya ba yallaɓai bane ba jami'in tsaro bane to gaskiya in dai ba wata doka da ta sa haka to ka sani kana yin laifi kuma za ka cutar da fatar jikinka ba ka ganin general general ma in suka gama aikin sai su zo su aje gemu ashe kenan abin ana so to kaga abu ne wanda yake mai kyau ya za a yi namiji ya cika namiji bai da gemu me bambancin ka da delu dan kwali bambanci na fili da ake gane tsakanin namiji da mace da an ga fuskar ka kai a ga gemu in dai ba Allah ne bai kaddara maka fitowarsa ba wannan kuma ba yin ka bane haka kai kokari ka sifanta da mazantaka da gaske to da ka kai dan uwa tun da ka fahimci haka in abin ya fi ba baka da wata hukumar da za ka je ka gaya wa ta shiga cikin al'amarin ba za ka kai ƙara ma'aikatar ilimi ba kila abin sai ya taɗa cakuɓewa to shi kenan layu kallifin lahu nafsan illa wus'aha Allah baya ɗora wa sai abin da ya san za ta iya abin ya fi ƙarfin ka kai haƙuri ka aske gemun ka gama karatun in ka gama kuma sai ka bar kayanka kamar yadda ya faru da ammaru ɗan yasir mutanen maka suka kama shi suka ce sai ya zagi annabi in bai zage shi ba za su kashe shi dan su nuna masa da gaske suke a gabansa suka kashe babansa suka kashe babarsa da haka shi sai ya faffaɗi kalmomi na ɓatanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka sake shi ya taho a guje zo ya gaya wa annabi ga abin da ya faru sun kama ni sun ci mutuncin ka kuma sun ce sai na zage ka in ba haka ba za su kashe ni sun kashe mahaifina a gabana sun kashe mahaifiyata manzo Allah ya ce lokacin da kake faɗar munanan kalmomin ya zuciyarka take yace wallahi na so ina faɗa musu ne da baki dan su kyale ni sai ce to gobe ma in sun sake kama ka ka sake faɗa dan su kyale ka shine sai aya ta sauka man kafara min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman duk wanda ya kafirta bayan yayi imani yana da laifi a wajen Allah amma banda wanda aka tilasta wa alhalin zuciyarsa tana kunshe da imani da haka dai idan mutum an kama shi an ritsa shi za a cutar da shi aka tilasta shi sai wani abu na sabo to ko yayi bai da laifi a wajen Allah daga baya kuma sai ya tuba wa Allah sai ya dawo yadda yake a asali Allah madaukin sarki ya gyara mana a jiya mun tike da ƙarshen aya ta shida cikin wannan sura mai albarka suratul fathi yau za mu tashi farkon aya ta 20 da bakwai kuma wannan shine darasin mu na takwas a cikin sura mai Allah ya ce laqad sadaqa Allahu لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الله يقول لقد حقيقة صدق الله رسوله الله يا جزكتا ومن زنسى الرؤيا مفركي الحق نجسيا an gane ko ko ar-ru'ya bil haqqi mafarkin da yayi da gaske Bale ce bil amri sabiti na abin da zai faru wa zalika abin da ya faru annahu ra'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fi naumi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ya gani a cikin bacci ma'ana ya mafarki amal hudaybiyati a shekarar da aka yi sulhul hudaybiya qabla khurujihi kafin ya fito daga madina ya yi mafarkin me ya gani a mafarkin annahu yadkhulu makkah cewa wai gashi yana shiga garin makka huwa shi wa ashabuhu da sahabbansa na salin alin babu wata fitina babu wani tashin hankali wa yuhalliquna wa yuqassiruna kuma wasu daga cikin sahabbai sun yi saisaye wasu kuma sun yi kwalkwabo fa akhbara bidhalik ashabahu sai manzo Allah ya ba wa sahabbai labarin wannan mafarki nasa fa farihu duk sahabbai suka yi farin ciki falamma kharaju ma'ahu yayin kuma da annabi da sahabbai suka fito daga madina don su je su cika wannan abin da suka gani a mafarke a aikace wa saddahumul kuffaru amma kafirai suka tare su bil hudaybiyati a hudaybiya wa raja'u suka dawo gida wa shaqqa alaihim zalik kuma wannan abin ya kuntata musu kware ba su ji daɗi ba wa raba ba'dul munafiqina daga nan wasu daga cikin munafikai suka shiga kokonto wa kadatil qulubu taza'za' har sai da ta kai zukatan wasu daga cikin mumine suka kusa su yi raurawa fa anzalallahu sakinatahu alaiha daga baya Allah ya saukar musu da natsuwa kama taqaddama fi awwali sura kamar yadda abin ya gabata a farkon sura wa qawluhu bil haqqi mala yace fadin sa bil haqqi muta'alliqun bi sidiqin muta'alliq abu ne wanda yake da alaka da sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq aw hal ko kuma ya zama hal min ar-ru'ya na ru'ya din ma'ana halin kasantuwar mafarkin na gaske ne domin daban mafarkin annabawa gaskiya ne wa ma ba'dahu duk kuma abin da zai biyo baya tafsiruha fassara ne na yadda mafarkin ya kasance to idan muka kalli ita kan wannan gaba laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqqi ubangiji subhanahu wataala ya yi rantsuwa dan ya tabbatar da cewa mafarkin annabawa gaskiya ne domin lamu lamu taukidi ne harfu tahqiqin haƙiƙin ne asalin zancen wallahi qad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq tabbas ubangiji ya gaskata manzansa mafarkin da ya na gaske ne to da haka malamai suka ce wannan ya nuna mafarkin annabawa gaskiya ne da nassin wannan ayar kamar yadda kuma hakan ya zo cikin waɗansu ayoyi misali a cikin suratu safat kissar annabi ibrahim ne yanka ɗansa isma'il an gane ko da haka annabi ibrahim a cikin bacci ya gani cewa ya yanka ɗansa isma'il da gari ya waye kawai yace da dan nasa zo in yanka ka ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara ya dana na gani a cikin bacci cewa gani ina yanka ka to su ko mafarkin annabawa gaskiya ne in annabi ya ga umarni cikin mafarki daidai yake da mala'ika ya zo a wahayi ya ce masa kayi kaza in ji Allah in annabi ya ga hani a cikin mafarki daidai yake da mala'ika ya zo masa a farke ya ce masa kar kai kaza in ji Allah shi yasa baccin annabawa ya bambanta da sauran baccin yan adam annabi ne kaɗai zai yi bacci ya tashi kuma ya yi sallah saboda su har a cikin bacci ana iya musu wahayi zuciyarsu ba ta bacci idan ne kaɗai yake bacci sabanin bacci na da naka zuciyar ta ya bacci idan ya bacci komai ma ya bacci shi yasa mu in muna bacci duburan mu tana iya buɗewa mutum ya yi ta hutu ya yi ta rihi da haka in ka tashi dole sai ka sake alwala saboda kai totally kai light off gaba ɗaya switch off aka yi maka amma su ba haka suke ba nisku nisku ne da haka in suna bacci zuciyarsu tana sanin duk abin da ke faruwa za su iya yin bacci su tashi su ce maka kaza ya faru kaza ya faru a cikin bacci Allah yana magana da su ko suna bacci yana ba su umarni ko hani duk a cikin bacci to da haka baccin annabawa ba ba daidai yake da baccin kowa ba kuma mafarkin annabawa ba daidai yake da mafarkin kowa ba shi yasa mafarkin annabawa yake zama wa wahayi yake zamowa ana gina shari'a a kansa amma mafarkin duk wanda ba annabi ba ba za a gina shari'a a kansa ba an gane ko to da haka Allah subhanahu wataala yayi wa annabi Ibrahim umarni cikin bacci ya yanka ɗansa a nan kuma yau manzo Allah umarni cewa cikin bacci ya je yayi umara shi da sahabbansa to amma hikimar Allah madaukakin sarki duk da umarnin da yawa annabi din umarni ne na gaskiya amma bai sa masa lokaci ba da annabi yayi mafarki ya ga gashi yana shiga makka zai yi umara ba a ce masa sai a wannan shekarar ba ko shekara mai zuwa ko shekara ta sama a'a kawai an bar shi kofa buɗe ijtihadin annabi ne da ya tashi sai ya ce to mu je a shekarar nan to ashe kuma ba a shekarar Allah yake nufi ba da haka da suka je sai mutanen maka suka hana shikenan sai annabi ya hakura ya dawo shi yasa da sayyidina Umar ya ce ba mafarki ka gani cewa kana shiga ba ya ce mafarki nayi shin mafarkin ku na annaba ba gaskiya ba ne yace gaskiya ne to me yasa za mu koma yace to ai Allah bai ce mu wannan shekarar ba kaga shi manzo Allah ya fahimci sirrin Allah kuma ya fahimci sakon da aka isa masa to daga nan ne sai jikin Umar ya sanyi to ashe da man ba dole sai wannan shekara ba ta yi sai shekara mai zuwa ta yi sai baɗi ta yi sai baɗin baɗaɗa shikenan sai aka dawo gida lafiya to amma dai tunda an gani a mafarki umarni ne na Allah ko ba daɗe ko ba jima sai an cika wannan umarni kuma haka da bai faru a shekarar farko ba a shekara ta biyu sai abin ya faru sai abin ya tabbata da haka wannan yake nuna dai na daga cikin hanyoyin da ake wa annabawa wahayi hanyar mafarki shi yasa idan zaka karanta abin da ya shafi wahayi da durqul wahayi da anwa'ul wahayi akwai ar-ru'ya mafarki an gane ko shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin bukhari yace ar-ru'ya juz'un wa sittuna ar-ru'ya juz'un min an-nubuwa mafarki alama ce daga cikin alamomin annabta wani yanki ne na annabta a wata ruwa yace lamya yabqa min an-nubuwati illal al-mubashirat ba abin da zai rage muku a duniyan nan bayan annabi ya bar duniya na burkushin annabta sai al-mubashirat sahabbai suka ce wamal mubashirat me al sai ce ar-ru'ya salihah a wata ruwayar ar-ru'ya sadiqah mafarki na gaskiya yaraha mu'min aw tura lahu wanda mumini zai iya yi ko wani ya masa da aka dai annabawa suna mafarki kuma mafarkinsu ya tabbata wannan su a gare su alama ce daga cikin alamomin annabta hanya ce ta hanyoyin wahayi amma ni in yi mafarki mafarki na ya gaskata baya nuna na zama annabi an gane ko kai kai mafarki mafarkin ya gaskata kuma baya nuna ka zama annabi amma shi annabi in yi mafarki to lallai wannan mafarkin gaskiya ne mafarkin annabawa la ya tamilu alwajhain wa inna ma yahtamilu wajhan wahidan wa huwa mafarkin annabawa baya zama wa mai harshen damo ko gaskiya ko ba gaskiya ba kawai gaskiya ne kuma hanya ce daga cikin hanyoyin wahayi shi yasa nana Aisha take faɗa a hadisin Haris ibn Hisham take cewa awwalu ma budi bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya sadiqa farkon alamar da aka fara nuna wa annabi ta cewa zai zama annabi shine mafarkin gaskiya fakana la yara shay'an fi nawmihi illa ja'a misla falaki subhi tun daga farkon al'amari annabi duk lokacin da ya kwanta ya bacci sai abin ya faru kamar hudowa alfijir a watsake a ganshi kamar yadda ya gani a cikin mafarkin da aka dai mafarki ga annabi hanya ce daga cikin hanyoyin wahayi duk wanda ba annabi ba ba haka bane ba da yawa daga cikin shehunnan ɗariƙa suna bautar da mutanensu ta hanyar mafarki sun mai da mafarkensu kamar mafarkan annabawa sai a ce maka shehuwa ne ya yi mafarki an ga kaza kuma sai su ɗauka su ta yi kaga a nan sun daidaita annabawa da shehunnai shehunnai da annabawa yanzu hatta salatul fatin nan da ake ta faɗa daga ina aka samo ta suka ce a mafarki aka ganta amma yanzu ta zo tana neman ta ture wacce aka gani a farke salati ibrahimi kaga shi salati ibrahimi a farke annabi aka yi masa wahayi duk da mafarkin annabawa gaskiya ne amma Allah ya turo da salati ibrahimi a farke amma ga wani shehi ya mafarkin salatul fati mafarkin shehi ba yi da bambanci da mafarki da mafarkinka ba yi da wani bambanci domin mutane ijunansu kowa mafarkinsa zai iya zama gaskiya kowa zai iya zama mai ƙarya annabawa ne kaɗai suka bambanta ta wannan fuska to abin mamaki gashi mutane sun yarda da mafarki har yana neman ya tura abin da manzo Allah ya zo mana da shi a farke to da haka malamai suka ce dai mafarki in ya zama wani annabawa to wannan kaulan wahidan hanya ce ta wahayi amma in ba na annabi ba to kila wa kalami idan mutum yayi mafarki mutumin kirki ana sa ran in dai wannan mafarkin bai saba wa shari'a ba to albishin ne Allah yake masa ko a kansa ko a kan waninsa sau da dama za ka iya yin mafarki na wani abun farin ciki in a matsayinka na mutumin kirki ne sai mafarkin ya gaskata ko kai wa wani mafarki na abin kirki a matsayinka na mutumin kirki sai abin ya gaskata ko ba haka ba amma kuma ba dole bane ya gaskata amma zai iya yiwa sannan zai iya yiwa a cikin mafarki a ce da kai kai wani aikin alheri in bai saba da shari'a ba sai ka je kai akwai mutumin da zai ce maka an yayi mafarki an ce ya sadaka sai ka ce je kai ai sadaka dama abun so ce Allah ne yake nanata maka umarni na sadaka da aka yi maka ayoyin Qur'ani da hadisai wanda baka ji ba aka biyo ka har mafarkinka ake gaya ma ila marwaci ne kai baka yin sadakar wani zai ce ya yi mafarki a mafarki an nuna masa cewa ya wata sallar nafila in dai a lokacin nafila ne kuma sallar nafilar bata zo da wasu shari'a saɓanin ta annabi ba ba laifi in kayi domin duk mutumin da aka nuna masa alheri a mafarki ba laifi bane ya cika in bai saba wa shari'a ba to amma ko mutumin kirki ne in yi mafarkin da yake ya saba wa shari'a ba za a bu ba shekul islam ibn taymiya a cikin littafin al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan ya kawo kissar si da abdulkadir jilani wanda 'yan ɗariƙar ƙadiriya suke jingina kansu zuwa gare shi ya ce mutum ne na gari masanin Allah wata rana ya taɓa yin mafarki a mafarkin sai aka nuna masa cewa ga wani haske nan ya zo ya faɗi ya sujada a cikin hasken an ce masa ni ne Allah na yafe ma sallah sai a billahi yana a billahi sai hasken ya zama duhu saboda ya san shedan ne ijtihadin sai yace ya za a yi annabi har ya bar duniya ana cewa ya sallah ni a mafarki wani yazo ya ce min daina sallah in yarda mafarki na yafi wancan wahayin kenan to kuma sai tuna da faɗin Allah madaukakin sarki wa in ma yanzagannaka minash shaitani nazgum fasta'iz billah anan ya samu makarin in shaitan yazo zai cutar da kai zai maka wata barazana zai rufta ka zai ma shigo shigo ba zurfi ya a'udhu billahi yana a uzu billahi sai hasken ya gudu daman ba hasken gaskiya ba bane hasken shaidan ne ya shigo haske ne dan ya cuce shi to haka nan an taba samun wani mutum ya yi mafarki an ce da shi je ka waje ka za ka tona za ka samu kuɗi amma idan ka samu kuɗin kar ka ba kowa kar ka ba da Zakar rikazi mun sa akwai abin da ake kira da rikazi dukiyar mutanen da lokacin da ba banki mutanen da in suna so su aje kuɗi sai su sa a cikin tukunyar ƙasa sai su ɗaure bakin da leda sai su je su haƙa rami sai su binne tukunyar ƙasa gara ba ta iya cin ta ta shiga ta ci abin da ke ciki wannan shine hikimar da yasa in an binne mutum a makabarta ake dora masa tukwanen ƙasa saboda ba sa riɓewa suna ɗaukar tsawon lokaci a cikin ƙasa kamar yadda leda ita ma take leda aka ce in ka binne ta a ƙasa sai ta shekara ɗari biyu ka tona ta ka tarar da ita saɓanin inda wani itace ne ko wani katako gara sai ta ci shi ta lalata shi to sai su sa kuɗi a cikin tukunyar ƙasa sai su je su tona ƙasa sai su binne to tsawon lokaci mutum in yana bukatar kayansa wata rana sai zo ya tona to da lokaci yayi lokaci tafiya tai tafiya wani inda ka je ka binne din sai ka mutu baka gaya kowa ba wani wajen sai ya zama gari da kai ka binne a matsayin daji yanzu an yanka filaye ya zama gari wani sai mallaki wajen a matsayin sa ya siya idan ya zo zai haka foundation ya gini sai ya tono tukunya kuɗi to sai shari'a musulunci ta sa ka'ida duk mutumin da ya irin wannan tonan ya tono kuɗi a ƙasa ya samu to ya kasa biyar ya bada ɗaya ya riƙe hudu shine wa firrikazi alkhumus to shi sai gani a mafarki an ce masa je ka waje ka zaka tona zaka samu kuɗi amma in ka tona ka ba kuwa ka cinye kayan ka da gari waye ya ɗauki magirbi ya je ya tona kuma ya tono kuɗi sai ya zo yake gaya wa malaman garin su to mafarki na fa ya zama gaskiya tunda na tona na ga kuɗi to yanzu cikon ka'ida shine kar in ba kuwa suka ce to ƙarya kake ka tono kuɗi dai amma sai ka bayar <laughs> tunda shi to nan bai saba shari'a ba amma in bayarwa ya saba shari'a da haka ba za a saba shari'a da mafarki ba da aka sauka daga kan shari'a da biyo mafarki mafarki wannan abin zargi ne har a wajen sufayen kwarai in ba a wajen yan tamore masu son a sha falala yan abiyari ma a sha kiɗa ba domin busiri a cikin alburda yana cewa kaifa yudriku fid duniya haqiqatahu qaumun niyamun tasallaw anhu bil hulumi yace wai ta yaya mutane a duniya za su san waye annabi alhalin sun yi bacci magagi ya kama su sun yi mafarki sun saki shari'ar annabi sun koma aiki da mafarki habaici yake ga lalatattun sufaye ɓata gari waɗanda suke sauka daga kan shari'a suke cewa sun yi mafarki an ga wani shehi ya tashi sama an ga wani shehi ya yi kaza an ga wani to da ya tashi sama fa sai me ba zai sauko ba jemage ne shikenan sai ka bar addinin ka saboda wani shehi ya tashi sama ma'ana da ya tashi saman yanzu ya zo maka da abin da baka yi tsammani ba to yanzu duk umarnin da ya maka sai ka bi sai ka sauka daga kan umarnin da Allah da ma'aiki suka yi maka kaga wannan halaka ce wannan tabewa ce da aka dai mafarki yana da aji a musulunci na annabawa shine gazgataccen mafarki amma duk wanda ba na annabawa ba to wannan zai iya yiwa ya zama gaskiya zai iya zuwa ya zama ƙarya kuma sau da dama shi mafarki yana da alaka ne da wanda ya yi shi mutumin kirki zai iya mafarki mutumin banza ya irin wannan mafarkin amma fassarar su ta bambanta ina jin na taba gaya mana wannan kissar Muhammad ibn Sirin Muhammad ibn Sirin ɗaya ne daga cikin tabi'ai Allah ya hore masa baiwar sanin fassarar mafarki wata rana wani mutum ya zo ya ce masa ne mafarkin kiran sallah ya ya kalli mutumin tsaf ya ce aikin haji zaka kuma cikin ikon Allah a shekara ya tafi aikin hajji. wani kuma jigari jigari ya zo ya ce masa ne mafarki ya kalle shi tsaf ya ce sata za ka yi a kama ka aka ce akramaka Allah ya aka yi mafarki ɗaya. amma kuma fassara sai bambanta yace mutanen ne suka bambanta yace shi wancan da ya mafarki da na kalle shi naga mutumin kirki ne mai addini ne mai kula da sallah ne sai na tuno faɗin Allah fa azzana wa azzin fil nasi bil hajji ya atuka rijala kaka shi kiran sallan sa na aikin hajji ne amma shi wancan da na kalle shi na gan shi jigari jigari ba wani addini ya dame shi ba ba wata sallah yake ba sai na tuno da ba'azzana mu'azzinun ayyatu hal'iru innakum lasariqun shi mafarkin sa na <laughs> shi kira zalla na barayi ne da haka ire-iren wannan yana faruwa sau da dama wani zai zo ya ce maka ni ma nayi mafarkin kaza ni ma nayi mafarkin kaza kuma zai iya yuwa yayin zai iya yuwa kuma ƙarya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnan mu akan ƙarya a mafarki yace duk wanda ya yi mafarkin ƙarya abinda ake nufi da mafarkin ƙarya bai yi mafarki ba zo yace yayi to a ranar lahira azabar da Allah zai masa za a bashi ƙwayar alkama guda biyu a ce ka kulla su yadda ake kulla igiya ƙwayar alkama guda biyu za ta kullu yadda ake kulla igiya ba zai iya kullawa ba haka Allah zai tai masa azaba zai tai masa azaba wato ban gane hikimar wannan hadisin bana annabi sallallahu alaihi wasallam sai da na waye gari a irin yanayin mu na yau duk mutumin da yake soyayya ina samari sun san ana ƙarya a mafarki zai zo yawa budurwa ƙarya ce na yi mafarkin ki je kuma wallahi ƙarya yake so yake rubta ta ita ma sai masa ƙarya ta ce wallahi jiya tun da muka rabu mafarkin ka ne kuma ƙarya take yi kawai ka fito kai tsaye ban yi mafarkin ki ba amma ina son ki ba shi kenan ba to wannan ababun soyayya kenan ababun kuma addini yana nan da yawa yana nan da yawa ka tambayi sufaye su za su baka labari yadda shehunnai suke jan mutane da hanyar mafarki na ƙarya to da haka dai Allah subhanahu wataala ya ce tabbas mafarkin annabi gaskiya ne la tadkhulunna al-masjid haram za ku shiga masallaci mai alfarma ma'ana mafarkin abin da ya kunsa shine shiga makka da niyyar umara to za ku shiga kaga a farko Allah ya amfani da adatu tawkidi lamun da kuma qad to sannan anan ma kuma Allah ya sake amfani da lamul qasmi da nunut tawkid la tadkhulunna lallai za ku shiga masjid haram masallaci mai alfarma sai Allah ya ce in Allahu in Allah ya ga dama to duk da an ce tabbas tabbas kuma a ƙara da in sha Allahu to sai anan malamai suka ce Allah ya yi haka ne don ya koya mana domin shi Allah ai shine mai kowa mai komai shine mai yin abin da ya so a lokacin da ya so to amma duk da haka tare da ya ce abin tabbas ne kuma sai ya ƙara da in sha Allahu abin nufi ana so a nuna min a nuna maka duk yadda ka kai da tabbacin faruwar abu kar ka saki jiki sai ka hada da insha Allah hmm. wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan hmm. kada ka kuskura kace zan yi wani abu gobe face sai ka hada da insha Allah domin in Allah wanda shine masanin gobe shine mai gudanar da komai ba abin da ke gagararsa yana sa insha Allah a maganarsa to kaga ni da kai mu ne min babu aula mu sa insha Allah domin mu ba mu da isa mu ba mu da iko mu ba mu san me zai faru gobe ba za mu iya shirya duk abin da muke iya shiryawa gobe shirin namu ya wargaje ya lalace to da haka malamai suka ce hikimar kawo insha Allah anan kawai shine dan koyarwa amma ba wai ko da ita ko babu ita Allah madaukakin sarki ba zai aikin sa ba yayi shine Allah kuma shine mai mashi'a din an gane ko to sannan insha Allah malamai suka ce tana shiga ne cikin ayyukan da mutum bai da iko a kansu kuma shari'a bata ce ya yi su ba misali abin nufi shine abin da zai faru gobe baka da iko a kansa abin da zai faru anjima baka da iko a kansa amma yanzu da Allah madaukakin sarki ya baka dama za ka yi abu kana da damar ka yi shi ba tare da sai ka yi istisna'i ba domin damar ta riga ta zo hannunka in ka yi istisna'i sai zama min babi ta'addun ma ta'ala ka yi hakan ne kawai dan ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala amma ba wai kana nufin sai da wata dama ta samu nan gaba za ka yi ba domin damar yin aikin ta riga ta samu a gare ka ko ka ce in Allah ya kai mu gobe insha Allahu zan yi sallah e kaiwa goban wannan dole ne ta hatal mashiya amma yin sallah Allah tuni ya baka izinin kai sallah da ka ko da istisna'in ka ko babu istisna'in ka yin sallah akan ka wajibi ce domin Allah subhanahu wataala ya riga ya umarni a gare ka da yin haka to da ka malam yace anan al-mutabarrik insha Allahu ta zo ne dan koyarwa kuma dan neman albarka aminina kuna cikin aminci muhallisina ru'usakum kuna masu kwalkwabo wa muqassirina kuna masu saitsaye mana a cikin mafarkin an nuna wa annabi wasu daga cikin sahabbansa a wannan umarar za su yi kwalkwabo wasu daga ciki kuma za su yi saitsaye mun sani cewa idan mutum ya je aikin haji ko umara yana yin saisaye ko ya kwalkwabo shi yasa Allah ya nau'anta yake wasu za su yi kwalkwabo wasu za su yi saisaye amma anan ba a nuna fifikon ɗayan akan ɗayan kawai ana fassara wa annabi abin da ya gani ne a mafarki cikin abin da ya gani a mafarki wasu za su yi kwalkwabo wasu za su yi saisaye a yayin shigarsa makka da niyyar umara to amma idan muka zo bayani akan falala wanne ya fi idan mutum ya je umara in zai yi aski ya yi kwalkwabo ko ya yi saisaye ya yi kwalkwabo ya fi falala haka nan a aikin hajji ya yi kwalkwabo ya fi falala shi yasa ma wasu malaman suka ce a ƙarƙashin ayar za mu iya fahimtar haka domin an fara gabatar da kwalkwaban kafin a ambaci saisayen to da duk abin da kaga an fara ambatansa ku a farko a wani lokaci yana nuna yafi nabiyin ne falala to sannan hadisi ya zo karar cikin sahih al-bukhari hadisin abdullahi dan umar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je aikin hajjin sa na ban kwana yayi addu'a yace rahimallahu al-muhallikina Allah ka ji kan masu kwalkwabo to da yawan sahabbai ba su kwalkwabo ba sai suka ce wal muqassirina hadda masu saisaye sai annabi ya ki faɗa ya sake daga hannu a cikin addu'a yace rahimallahu almuhalliqin Allah ka ji kan masu kwalkwabo suka sake cewa wal muqassirin ya ki faɗa sai a na ukun ne da ce rahimallahu almuhalliqin sai yace wal muqassirin Allah ka ji kan masu kwalkwabo ka ji kan masu saisaye to sai malamai suka ce wannan ya nuna falalar masu kwalkwabo akan masu me saisaye to idan kuma ba a aikin hajji bane ko umara fa idan ba a aikin hajji bane ko umara makaruhi ne kwalkwabo makaruhi ne talliya amma ba haramun bane an gane ko amma makaruhi ne me yasa ya zama makaruhi saboda sifa ce daga cikin sifofin khawari khawari yan ta'addan da suka fara kashe sahabbai daga zamanin sayyidina Usman maza Allah ya bai albishir da cewa za su bayyana a ƙarshen zamani bai yi zamani da su ba su suka fara kashe Usman suka kashe Ali kuma sun kashe sahabbai da yawa ka iya cewa yan boko haram na wancan lokacin suna da'awar musulunci amma ba wanda suke sawa target su ga bayansa sai musulmi sun fara daga kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan lokaci yace na daga cikin alamomin su na fili da in kun gansu za ku gane su shine kwalkwabo ba sa wani aski su sai kwalkwabo fa idza ra'aytumuhum fa animuhum in kun gansu ku kashe su haka annabi ya faɗa to sai malaman musulunci suka ce wannan ya nuna yin kwalkwabo makaruhi ne ba a so amma kuma fa baka cewa duk mai kwalkwabo kuma kawariji a'a domin wani bai san ma wannan hadisin ba wani kuma ciwon kai yake fama da shi in ba kwalkwaban yayi ba baya samun sauki wani kuma haka Allah ya halicce shi ma kwata kwata kan baya fito da gashi to baka yin hujja ka ce to kenan duk mai kwalkwabo ya aikata haramun ko kuma duk mai kwalkwabo kawariji ne shi yasa sayyidina Umar wata rana wani mutum ya zo wajensa sai ga alamar yayi kwalkwabo amma hakan ya fara toho da gashi sai ya kwafa yace ta da jiya ka zo min ko shekaran jiya kan nan ba gashi da ka ci gidanku لو جئتني قبل اليوم لضربت الذي فيه عيني yace wallahi da jiya ka zo min ba yau ba kan bai fara toho da gashi ba da ka sha gora akan nan naka to amma an samu cewa da yawa daga cikin sahabbai suna kwalkwabo alhassan ibn ali ibn abi talib yana kwalkwabo Allah ya kara musu yadda da haka sai malamai suka ce ba wai kwalkwabo haramun bane kwata kwata sai dai dan wa mutum kada ya taka sawun barawo yayi kamanceceniya da mutanen da ba na kwarai ba shi yasa aka hana amma idan wata larura ta kama babu laifi dan mutum yayi sa da haka Allah ya ce insha Allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin sannan ubangiji madaukakin sarki yace ce la takafun ba za ku ji tsoron komai ba malai ce kalmar la al muhalliqina ru'usakum abin nufi jami'a shu'uriha za ku aske ko kuna masu aske dukkanin gashin kawo kan ko mufassirina ai, ba'da shu'uriha kuna kuma masu saisaye ko sassabe wani shashi na gashi wa huma halani muqaddaratani dukkanin waɗannan halaye ne guda biyu ababen kaddarawa la takafun kuma tun daga wannan lokaci babu ku babu zaman tsoro har abada fa alima sai ubangiji ya san fi sulhi abin da ke cikin sulhi ma lam ta'lamu abin da ku ba ku sani ba min salahi na gyaruwa al'amuran al'umma musulmi fa ja'ala min duni zalika fitan qariba da haka a madadin Allah ya cika muku wannan alkawari da ya muku a mafarki na shiga maka a shekarar sai musanya muku shi da buɗi wanda yake makusanci malai ce huwa fathu khaybar wanda shine buɗe garin khaybar da aka yi wanda ya faru ne bayan sulhul hudaybiya wa tahaqqaqat ru'ya fil amil muqbil sai mafarkin annabi ya gaskata amma a shekarar da take wayo sai Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu kuma ku هو الذي shi الله shine وند أرسل رسوله ya aiko da manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bil wa dinil da addini na gaskiya li yuzhirahu ai dan ya bayyanar da shi ya ɗaukaka shi shi mai addini na gaskiya din aladdini addini kullihi akan dukkan sauran addinai ai ala jami'i adiyani akan sauran ragowar addinai wa kafa billahi shahida lalle Allah ya isa shaida to wannan ayar tana tabbatar da manzancin manzo Allah sallallahu kuma tana yin albishir da ɗaukakar addinin musulunci akan dukkan wani addini wanda ba shi ba kamar yadda wata ayar makamanciyarta ta zo a cikin suratul safi Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al mushrikun Allah shine wanda ya aiko da manzansa da shari'a da addini na gaskiya dan ya ɗaukaka shi ana nufin shi addinin da kuma shi annabin baki ɗaya domin lazumin ɗayan ɗayan ba yadda za a yi addinin annabi ya ɗaukaka annabin bai ɗaukaka ba kamar yadda ba yadda za a yi annabin ya ɗaukaka kuma addinin bai ɗaukaka ba ɗaukaka ɗayan ɗaukaka ɗayan ce shi yasa aka jefe su da lamiri guda ɗaya li yuzhirahu a madadin li yuzhirahuma kamar Allahu wa rasuluhu a haqqu an yurduhu a madadin an yurduhuma duk abin da ɗayan ɗayan ne to a larabci in an ambaci biyun ba sai an jefe su da lamiri guda biyu ba sai a kawo lamiri kwaya ɗaya abin nufi kowanne lamirin ya koma zuwa gare shi duk ɗaya ne daka dan Allah ya ɗaukaka annabi kuma ya ɗaukaka addinin da ya zo da shi walau kare hal na ko da mushrikai ba sa so ubangiji ya ce kafa billahi shahidan Allah ya isa shaida akan me ya isa shaida akan cewa annabinsa ya yi da manzanci annabinsa ya zo da addini na gaskiya annabinsa ya zo da shari'a Allah kaɗai shaida ne akan haka ko da kowa bai shaida ba shi yasa a wata yar Allah ya ce wa kafa billahi shahida muhammadur rasulullah ma'ana wannan ayar da za ta shigo gaba ita ce take tabbatar da menene abin da Allah subhanahu wataala ya shaida a kansa to sannan ya tabbata a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya yi hajjatul wada a khutbatu hajjatul wada yana cewa idan ya gaya wa sahabbai shari'o'i kaza da kaza ku yi kaza ku bar kaza sai ya daga hannu ya ce ala hal ballagtu shin na isar in suka ce eh ka isar sai ya daga kansa sama sai ya ce allahumma shahad Allah ka zama shaida da haka Allah shaida ne kan cewa manzo Allah ya isar da sako Allah shaida ne kan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shari'a Allah shaida ne kan cewa annabi ya zo da addini na gaskiya Allah shaida ne kan cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabinsa ne da haka ubangiji ya ce wa kafa billahi shaida ai annaka mursalun bima zukira kama qala Allah ta'ala sai Allah ya ce mu Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كفرع أخرج شطأه فآبره فاستغلظ فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغلظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة منهم مغفرة وأجرا عظيما to duk da Allah ramma ya kiranto wannan ayar amma lokaci ya riga yayi mu hakuri sai Allah ya kai mu gobe sai mu tashi karatu daga kanta abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya Allah ya sa mu cikin bayinsa yantattu a cikin wannan wata mai albarka Allah ya karba mana dukkanin ayyukanmu na ibada Allah ya yafe mana dukkanin kurakuranmu Allah ka ji iyayenmu ka ji dukkan mamatan musulmi marasa lafiyar mu gida da lafiya Allah ka ba su lafiya dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana Allah madaukakin sarki ka hada kanmu akan abin da kake so ka yarda da shi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah dukkanin waɗanda suke tayar mana da hankali suke barazana gare mu da rayuwar mu da addinin mu ubangiji ka shirya mana da su in masu rabon shirya ne idan ba su da rabon shirya ya ubangiji kai mana maganin su ta hanyar da ta dace Allah kai mana maganin dukkanin fitintunu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin